matakin da gwamnan jihar agada ya dauka a baya bayan nan don hana wa wasu 'yan fafutuka gudanar da muhawara shine ya farfado da kace na ce a tsakanin gwamnatin nijar da alkalan shari'a mai shari'a zakariya muhammadu shine sakataren tsare-tsaren kungiyar saman mun ga wannan abin ya faru nan da shekara biyu a garin da magaram inda juju ya saki wasu mutane kuma shi kuma gwamnan jiha na lokacin nan ya kama su ya kai aka sake like su mun ga wannan abun ya faru a garin maradi bayan da 'yan farar hula suka ni su yi maci aka hana su ko suka garzaya kotu kuma kotu ta ba su ta ba damar su yi amma duk da wannan shi ma gwamnan jihar Maradi ya hana su da yake mai da martani wa kungiyar ta alkalai ministan shari'a Mura Amadu ya ce labarin ba haka yake ba zangar suka ce an yi eh, kotu aka ce a yi manifestation collectif na société civile sun samu gaskiya mu hana cikin dare ne ma kur da fel ya ko decision din shi mutanen société civile na zangar za su ga muku an yi wannan march maradi a hal assembly an yi mina interpellation na ta na amsa ni ke eh, eh, kotu yake a ba izini society civil su yi march aka yarda kowa bai hana musu ba amma mutane maradi ba su yi ta ba ba a an hana shi ma shekaran jiya kowa ya ji aka ta agadez eh, mutane agadez suka ce ba su so su gani su gani nuhu arzika a gades jarabawar cancantar shiga aikin shari'a da aka gudanar a watannin da suka gabata wani abu ne da kungiyar samana ta ce yana bukatar a gudanar da bincike a kansa akwai maudu'in da dole dole sai ka samu maki shidda shidda sama ashirin da ko na ya cancanta ka an tabbata ka kware kana yin wani aikin idan ka samu kasa da maki shidda sama ashirin kenan kai an fitar da kai daga cikin neman wannan aiki to sai aka ce gashi mutane sun samu sun samu maki kasa da shida saman ashirin kuma an ce sun samu duk malamin shafa'a da ko gani ya yi wannan kwakwur to ya samu wannan makin sama da shida to ko aka ce lalle ya ga cancanta a bashi wani aiki shekara bakwai ne kenan babu wani konkur da aka ce muka yi an yi bara bara an yi fraud kuma nijar san hana yi wani da aka yi calcul Eh, ya yi kalkidin shi yake wallahi shi ya kamata ya wuce sai aka nike mijiri su yi deliberation sabuwa aka yi shi sai saman ya tashi su ne za su ke wai an yi tirishe takun saka tsakanin gwamnatin nijar da kungiyar alkalai ta saman ba bakon abu ba ne kamar yadda a wani lokacin baya Ƙungiyar ta buƙaci shugaban ƙasa ya damƙa ministan kuɗi Hasim Masa'udu a hannun shari'a domin ya yi bayani a kan zargin alƙalai da nuna ɓangaranci a kan aiki. Sai dai wannan haƙa bata cimma ruwa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.